Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri a yau Juma'a sha bakwai ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz da Prime Minister Italiya Mario Draghi sun ziyarci birnin Cape jiya Alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Farin da ke ci gaba da yin barna a kasashen kuriya arewa maso gabashin Afirka ya fi shafar kasar Somaliya. Tun a watan Mai ne wasu 'yan gudun hijira a Afirka ta kudu suka yi sansani a gaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya suna roƙon da a ɗauke su zuwa wata ƙasa ta uku saboda kyamar baki. Kanin labaran kenan. Yau aka cika shekara guda da sace ɗaliban makarantar gwamnati ta Yawuri inda har yanzu masu garkuwan suke rike da 'yan mata goma sha ɗaya lamarin da ya sa iyayen yaran ke cewa gwamnatin jihar ta saba alkawalin da ta yi musu. Muna so mu tambayi gwamnan KDP menene makoman yaran ga 'yan matan ga goma sha ɗaya yanzu duk da su kwana uku ba na yi magana da iyana tana gaya mani cewa ba ba mu mun gaji wurin da ya ishe mu. yan najeriya na mayar da martani kan wani rahoton bankin duniya da ke cewa yan ƙasa miliyan bakwai ne za su fada talauci a bana sanadiyar tashin farashin kayayyaki sai dai da dama na cewa tuni suka fada wannan halin. ni din nan sana'ar gini nake a yanzu idan na samu dubu biyu da ɗari biyar ba ta isa ta ce fanan gida yanzu shinkafa dubu ɗaya da ɗari biyar ta kuwa da kuka noma a najeriya an waye gari gwamnati bata san dogara da talaka ba ka zaɓe ta an ce demokuraɗi sai kuma shirin manuniya da yau ya haska fitila kan zaben shekara ta 2023 da 'yan Najeriya ke bayyana mabambantan ra'ayoyi. Mata na biyu dinnan muka zo muka yi zaɓe muna sa ran za mu ji daɗi yau an waye gari mun dawo muna da na sani kuka nake da ido na. ya zaɓe duk wanda ka zaɓa daga sufiya ya'yansu. Gara kai zaɓen nan a ɓata maka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya ɓata maka dan a ce ba kai zaɓen ba ne ko ba ka da katin zaɓen. To sai ku kasance tare da mu domin jin waɗannan duka da ƙari bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe, shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz da Prime Minister Italiya Mario Draghi sun ziyarci birnin Cape jiya Alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Macron ya ce wannan wani muhimmin lokaci ne Sakon haɗin kai ne da muke aika wa 'yan Ukraine. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko ta ba da shawarar bawa Ukraine matsayin 'yar takara na zama mamba a ƙungiyar tarayyar Turai yayin da suke Kiev, Macron, Scholz da Draghi sun gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Amurka za ta aika da ƙarin dala biliyan ɗaya na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar dannawar da rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin donbas na ukraine kwamitin majalisar wakilai da ke binciken tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin amurka a shekarar da ta gabata ya saurari bahasi jiya alhamis cewa tsohon shugaban kasar donald trump ya yi ta matsawa mataimakin shugaban kasar mike pence lamba kan ya hana majalisar tabbatar da cewa dan jam'iyyar democrat joe biden ne lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2020 pence ne ya jagoranci majalisar dokokin yayin da 'yan majalisa ke shirin fara kidaya kuri'un daga jihohi na electoral college don tabbatar da nasarar biden lokacin da magoya bayan trump kusan dubu biyu suka kusa cikin gidan majalisar don tarwatsa zaman trump a cikin sirri da kuma bainar jama'a wani gangami kusa da fadar white house gabanin majalisa ta fara zama ya roki Pence ya yi watsi da kidaya kuri'un da aka kada daga jihohin da Biden ya yi nasara da kyar. Kana ya mayar da sakamakon zaben zuwa jihohin saboda 'yan majalisar Republican da ke da rinjaye za su iya bada umarnin wani zaɓe ko kuma mika sunayen masu zaben Trump da mai gurbin waɗanda ke goyon bayan Biden. Lauyan Pence, Greg Jacob, ya bayyana yadda wani lauyan Trump mai ra'ayin mazan jiya John Eastman, ya yi kokarin gamsar da Pence cewa yana da hurumin da doka ta bashi shi kaɗai da ya ɗage zaben sai dai jacob ya ce isman daga ƙarshe ya amince cewa kotun kolin amurka ta yi baki ɗaya ta yi watsi da abin da ya dogara da shi na shari'a jiragen saman amurka masu saukar ungulu sun koza cikin yankin arewa maso yammacin ƙasar siriya kusa da birnin jarablus cikin duhun dare kuma duk da rahotannin harbe-harbe da manyan bindigogi sun sake tashi tare da wani shugaban kungiyar is da ke tsare a gidan yari lamarin da ya zama koma baya ga kungiyar ta'addancin. Sojojin Amurka da jami'an yaƙi da ta'addanci sun yi ta jinkiri wajen bayyana bayanai da dama na harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Alhamis da ya yi sanadin kame Hani Ahmad Alhurdi wanda aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar da ke da muhimmanci ga ayyukan ta da ta yi a Siriya a baya-bayan nan. A cikin wata sanarwa da ta fitar, kawancen da Amurka ke jagoranta don fatattakar IS ta ce an shirya tsab ne don kame alhurdi ne da rage hadarin cutar da fararen hula ko barna. Sanarwar ta kara da cewa aikin ya yi nasarar kaucewa cutar da fararen hula ko kayayyakin more rayuwa kuma bai haifar da wata barna ba ga jirgin sama ko kadarorin na haɗin gwiwar. A gefe guda kuma wani jami'in Amurka da ya yi magana da BOA bisa sharaɗin sake sunansa domin tattauna kan bayanan sirri ya tabbatar da cewa babu wani sojan Amurka da ke da hannu a harin da ya samu rauni. kada ku yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kebbin Najeriya inda aka cika shekara guda da sace ɗaliban makarantar Yawuri da har yanzu maharan ke rike da waɗansu. kamar yadda za ku je a wannan rahoton da wakilinmu Muhammadu Nasiru ya haɗa mana. Bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yawuri da ke jihar Kebbi, ranar 17 ga watan yuni na shekara ta 2021 a watan oktoba na wannan shekarar an samu ceto wasu kimanin 30 sai kuma a watan janairu na wannan shekara ta 2022 aka ceto wasu 30 bayan wannan adadin da aka samu cetowa da kuma wasu ɗaiɗaiku da suka samu kubuta har yanzu akwai raguwar ɗalibai a hannun barayin kuma kusan dukansu 'yan mata ne abin da iyayen yara ke ci gaba da nuna damuwa akan halin kunci da suke ciki da su da 'ya'yan nasu. Ni ne suna Daniel Alkali daga Niger ta cikin iyayen yaran da aka ɗauka na shiga gwamnan college birnin Yawuri. To yau an waye gari an buro yara goma sha ɗaya. Muna so mu tambayi gwamnan KBC menene makoman yaran ga yan matan ga goma sha ɗaya. Domin ya yi shiru a kan wanda magana wanda duniya tana dubon kamar yaran nan an an kwashi yaran ga duka. mu ga munan daga wanda sai rashin lafiya sai tabuwa hankali a kan yayan nan cikin wannan watanni goma sha biyu da muke ciki. Ko kun taɓa samun dama ku yi magana da yaran lokacin da suke hannu su waɗanda suka sace su? Yanzu duk da yanzu kwana uku ba na yi magana da iyana. ana gaya mani cewa ba ba mu mun gaji wurin da ya ishe mu. Muna so mu dawo gida. Kwanan baya ko wasu rumors da suka yawo cewa sun ce sun aurar da wasu daga cikin 'yan matan da suka kama. Ko kun ji haka daga su 'ya'yan naku da a hannunsu? To mu ba su gaya mana kwa auren da ko biya guda ba. Wani daga cikin iyayen ya ce ya dace gwamnati ta yi la'akari da cewa raguwar ɗaliban da ke hannun barayin 'yan mata ne waɗanda su ne ma ya kamata a ce an fara cetowa amma har yanzu suna cikin jeji tsawon shekara ɗaya. kuma dukkan mu dai nan duk wanda yake dai mutum ya san darajar yan mace to yanzu ga haka aka wani garin mace ta da ta kai ta cika tana hannun barawa saboda Allah kai kai ne kai yan nan akwai kunci hankali gare ka duka tsawon lokacin da yaran ga ke hana fara na yanzu ga ni da karan kai na ga maka babu ranar da za a ce maka na bacci sosai yau da na saba yin bacci. A lokacin da aka ceto ɗaliban farko a watan Oktoba na shekarar da ta gabata, gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya karfafa gwiwar iyaye akan cewa ba za a yi sanya ba wajen ceto sauran ɗaliban da suka rage. mu ta farko yanzu da tunaninmu na farko shine waɗanda suka rage. Cewa kwazon da ake na fito da sauran 'yan uwanku insha Allah ana yi ba ba tsayawa za a yi ba amma yanzu kimanin wata biyar da ceto rukuni na biyu na ɗaliban wanda aka yi a watan janairun wannan shekara ba a sake jin komai ba abin da ke ci gaba da daga hankalin iyayen yaran na tuntubi mashawarcin gwamnan jihar kebbi a haujin sha'anin tsaro manjo garba rabiu kamba mai ritaya akan wannan batun ya ce suna sane da ragowar ɗaliban da ke hannun masu garkuwa da mutane a cikin daji kuma suna kan ƙoƙarin ceto su nan ba da jimawa ba za su yi wa jama'a bayanin halin da ake ciki akan lamarin yaran makarantar sakandaren birnin yawurde na daga cikin ɗaliban da aka sace mafi daɗewa a hannun barayi baya ga na chibok da ke jihar borno muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida Muhammadu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Farin da ke ci gaba da yin barna a kasashen kuriya arewa maso gabashin Afirka ya fi shafar kasar Somaliya, inda aka yi kiyasin cewa kashi ɗaya na al'ummar ta miliyan sha shida na fuskantar matsalar karancin abinci. ƙungiyoyin agaji sun ce dubun dubatar mutanen Somaliya na cikin haɗarin mutuwa da yunwa, yayin da ɗaruruwan yara ke mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. A wata cibiyar kula da yara masu fama da cutar yunwa a Magadishu, Fadumo Madi mai shekaru talatin da takwas tana rike da ramamman yaronta mai shekaru hudu da haihuwa. Madi ta tserewa yunwa ne daga ƙauyen Bulu Gadud da ke yankin kudancin Somalia a ranar ɗaya ga watan Yuni bayan da 'ya'yanta uku suka mutu. Yanzu haka tana zaune a sansanin 'yan gudun hijira na Alhidaya tare da 'ya'yanta uku da suka rage. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan 'yan Somalia dubu ɗari takwas ne suka rasa mahallansu sakamakon fari da ba taɓa gani ba. Tun a watan Mai ne wasu 'yan gudun hijira a Afirka ta kudu suka yi sansani a gaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya suna roƙon da a ɗauke su zuwa wata ƙasa ta uku saboda kyamar baƙi. 'Yan gudun hijirar daga ƙasashen Burundi da Congo da Malawi da kuma Rwanda sun ce komawar su ƙasashen suna haihuwa babu tsaro kuma ba sa jin ana maraba da su a Afirka ta kudu. Wasu daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira sun kwashe shekaru ashirin suna zaune a Afirka ta kudu, amma yanzu sun ce ba su da kwanciyar hankali. yawancinsu sun fito ne daga jamhuriyar demokuraɗiyya congo inda suka tsere daga yaƙi amma da yawa sun ce an kwashe musu kayayyakin ƙananan kasuwancinsu an yi musu fashi a gidajensu kuma ana kai musu hari yayin da ake ci gaba da samun karuwar kyamar baki mun gudu da ƙasarmu mun guje wa wahala mun zo nan afirka ta kudu mun samu ƙarin wahala da ƙarin tsanani domin harin kyamar baki gaskiya ne so a gaida Mohammed Hafiz da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu da batun tsadar rayuwa a Najeriya da ya sa kungiyar masu masana'antu ta kasar ta ce hauhawar farashin kayayyaki da tsadar aikace-aikace da ake fama da su a kasar. na tilastawa wasu daga cikin 'ya'yansu rufe kamfanoninsu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke mayar da martani akan wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar da ke cewa 'yan kasar miliyan bakwai ne za su fada matsanancin talauci bana sanadiyar tashin farashin kayayyaki. Wakilinmu a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana. A farkon wannan shekara ta 2022 ne Bankin na Duniya ya yi hasashen cewa jimlar 'yan najeriya miliyan shida ne za su fada komar talauci zuwa ƙarshen shekarar amma a wani rahoto da bankin ya fitar a baya-bayan nan ya ce adadin ya karu da miliyan guda sakamakon yadda farashin kayayyakin abinci da sauran kayan amfanin yau da kullum ke tashin goron zabi a ƙasar. sunana yakubu lawa abu ne wanda ka sani na sani duk yanzu mutane a cikin talauci ana cikin wani hali domin muna da iyalai kuma muna ganin abin da yake kana domin silar wannan tashin ma da yake wasu sun rasa auren su domin ni na san wannan talauci ne ma sai a cikin matarsa sai dai mu ce dai Allah kawo mana dauki amma dai shugabanni magana gaskiya ta bangaren nan sun gaga sunana Muhammadu Tajirin Abubakar abin da bankin duniya ya faɗa ai gaskiya ne a zahirance idan ka duba societin mu ai kusan kowa a make wannan abu da ta faɗa gaskiya ne ita gwam bankin duniya dalili ni dinnan sana'ar gini nake a yanzu idan na samu dubu biyu da ɗari biyar ba ta isa ta ce fanan gida yanzu shinkafa dubu ɗaya da ɗari biyar ta kuwa da kuka noma a najeriya an waye gari gwamnati bata san darajar talaka ba ka zaɓe ta an ce dimokuraɗiyya wasu 'yan najeriya kenan suke tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan rahoto na bankin duniya baya ga talakawa da ke rayuwa a yanayi na hannu baka hannu kwarya hawar farashin kayayyakin na mummunan tasiri akan 'yan kasuwa masu karamin jari da kananan sana'o'i a kasar kamar yadda malam ya aliyu wani mai sana'a sayar da nama ya tabbatar tun da maimakon da muna sayan sa kamar na dubu ɗari biyu za a rarraba shi haka kowa ɗau nasa a yanzu wanda za ku saya dubu ɗari biyu nan da shekara biyu ta wuce yanzu shekara saya ɗari biyar ko fiye da haka duk abin da za ka haɗa abun sarrafa wannan ya daga ya yi dubul kowanne tun da abu da muna zuwa nijar a ɗan siyo ana ɗan samun afuwa to na gidan ma duka baɗe komai ya tashi saboda haka gaskiya masu jari ƙarami gaskiya ana tausaya mana muna cikin wani hali wallahi sai dai a ta addu'a. A nata bangaren kungiyar masu masana'antu ta Najeriya man ta ce yanzu haka 'ya'yanta na ɗanɗana kudarsu sanadiyar wannan yanayi na tashin goron zabi da farashin kayayyaki da 'yan ƙasar ke fuskanta. Alhaji Sani Hussaini shine shugaban kungiyar ashiyar Kano da Jigawa. Akwai ainihin tsadar kayayyakin da muke amfani shi. abu na biyu kuma shine in kai kayan maka kai kasuwa ba za ka iya ma sai da shi ba saboda ba kuɗi a mutane ba a saya kamar da ya kamata dole ya sa an rage wasu kamfanin sun ma rufe kamfanin ma sun haƙura sai sun ga abin da halittu kaga wannan idan an ce mutane da yawa sun tsunduma a halin talauci to ba zan yi mamaki ba me tun aka ce an rufe kamfani wannan mutanen da suke aiki ka sun rasa aikin yi da su da wanda suke dogaro da su iyalansu da sauransu. Faduwar darajar naira da rashin wutar lantarki da tsadar man gas na daga cikin dalilan da bankin na duniya ya ambato su ne sanadin tashin farashin da ake gani wadda ya haifar da sabon talauci ga 'yan Najeriya miliyan bakwai. Ga alama bakin bankin na duniya ya yi daidai da na kungiyar masu masana'antun ta Najeriya man akan haka da kuma matakan da mahukuntan kasar ya kamata su ɗauka. dala ce take tashi take goron zafi dole a gani za a tsaye da ita ta dawo ƙasa inda hali in ma kuma ba za a to a tsare ta inda take dole hukumomi su su kalli man dizal dinnan da idan basira in ba haka ba kafin an kara sai ya mana kisan mutse gaba daya kashe kowa da kowa ma an daina motsi dole a kara magana a kalli wutar lantarkin nan shin dai hukumomin najeriya ke cewa suna iyakar kokarin su domin ganin al'amura sun daidaita a kasar ta yadda talakawa za su yi walwala mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ake ta taka takun tankin tankar tattaro na zai taka takar mataimakin shugaban kasa cikin jam'iyyar apc ya sa wasu matasan jam'iyyar apc gaya wa duniya cewa takarar mataimakin shugaban kasa a yankin arewa maso gabashin najeriya ne kawai zai sa jam'iyyar apc ta haye idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar apc ba za mu yaki iyaka bakin kokarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar apc amma hakan ba za mu samu karfin gwiwa ba sai dai kuma su 'yan kasar da ya kamata su yi karkarwar kaɗa ƙuri'a a ranar kakar zaɓe sun ce ba su ba ƙara zaɓe kuma dole su gaya wa duniya gaskiya babu wani ɓoye-ɓoye. Mata na biyu duk nan muka zo muka yi zaɓe muna sa ran za mu ji daɗi yau an wayi gari mun dawo muna da na sani kuka nake da ido na zan sake zaɓe duk wanda ka zaɓa daga sufiya 'ya'yansu. Wannan koka kokon korafi kuma bai hana wani lauya gaya wa masu zaɓen cewa ya zama wajibi su fito su zaɓen batin da yanzu kai ya waye. Gara kai zaɓen nan a ɓata maka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya ɓata maka dan a ce ba kai zaɓen ba ne ko baka da katin zaba. Ashe dai rashin tsayayyar doka ke sa wasu 'yan ƙasa su tsaya takara na babbar kujera kuma daga baya su koma su karɓe ƙarama idan sun sha kayi Saboda wani lauya ya ce ma damar babu doka to manyan 'yan siyasar ƙasar nan za su ci da yi wa talakawa a laye. To duk duniya ma ba a irin wannan siyasar sai Najeriya. Kuma akwai buƙatan majalisar tarayya su haɗu su yi dokar da za ta haramta irin wannan tsarin ta yadda mutum ba zai sayi kujera babba ba kuma ya zo ya sayi ƙaramar kujera da zummar cewar in ya faɗi wancan zai dawo kan wannan kujera. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku kowace safiyar Juma'a idan gari ya waye. shiri na saba'in dindin cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku daga sashen hausa na muryar amurka kai tsaye kai tsayen kuma amma game da maganar zaben zakulo na zai taka takar mataimakin shugaban kasa cikin jami'ar apc da aka dinga cece kuce kafin zakulo na zai taka takarar ta sa ɗaya daga cikin yan arewa maso gabashin najeriya leko na mai cewa ya zama wajibi a fito fili a gaya wa juna gaskiya babu wani ɓoye-ɓoye har ma kwamar da haruna sardaunan da ke jagorancin wata ƙungiya ta matasan jam'iyyar apc arewa maso gabashin Najeriya na gaya wa uwar jam'iyyar cewa ɗan takar mataimakin shugaban kasa daga yankin arewa maso gabashin Najeriya kawai shine zai iya sharewa jam'iyar jam'iyyar hawaye. A shiya guda shida in ka tsallake arewa maso yammaci, arewa maso gabashin Najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u kuma ita ne cibiyar jam'iyyar APC kasancewar muna da jihohi guda biyu waɗanda a tarihin demokuraɗiyyar najeriya tun 99 jam'iyyar pdp bata taɓa mulkan wannan yanki ba kuma wannan yanki namu a yanzu hakan nan jam'iyyar pdp ta tsaye da ɗan takara wanda kowa ya san karfin tasirinsa a siyasar ƙasar nan idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar apc ba za mu yi yaƙi iyaka bakin ƙoƙarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar apc amma hakan ba za mu samu ƙarfin gwiwa ba. takamamme wa kuke son a bawa a yankin gaskiya a yanzu kan nan mu ba ma goyon bayan kowa mu goyon bayan mu shine a bayar a notice a duk wanda aka ɗauka aka bayar mu za mu yi tutuya da shi a kasancewa sana ɗa na wannan yankin. Sai dai kuma duk da kiraye-kirayen da ake na ƙoƙarin ganin an samu katin kaɗa ƙuri'a don zaɓen sabbin shugabanni a matakai daban-daban ɗin da ake ta faman shirye-shirye. Ɗaya daga cikin al'ummar jihar Kanawa Malam Ismail Dan Batta ya ce ya bar maganar zaɓe tun da dai ya laƙanci maganar zaɓen ko da an yi ba ta share talaka hawaye. Ai ni yanzu zaɓe ranka daɗe ni na daina zaɓe. Na yi zaɓe ban samu biyan bukata ba. Da ake cewa ilimi kyauta ko yau din nan sai da 'ya'yana suka zo suka ce zan ba su kuɗin makaranta da littattafai a makarantar boko na ɗauko na ba su wannan manyan namu a lokacin da suka yi karatu kyauta suka yi baka garin zaɓe in ya zo dama ce na ka canja abin da bai maka ba da hukumar zaɓe za ta tsaya ta duba abin da talaka ya zaɓa za ta ba shi kuma yi addu'a Allah ya taimake shi ya zame masa alkhairi to da za mu iya zaɓe amma mata na biyu nan muka zo muka yi zaɓe muna sa ran za mu ji daɗi yau an wayi gari mun dawo muna da na sani kuka nake da ido na saboda me saboda talauci da yi min kaka tutu zan sake zabe duk wanda ka zaba daga su ya ƴaƴan su a keta zan so mana zato ai duk zaton da ka duba duk ka gaya mun wanda yake a shugabannin nan wanda aka zai ka gaya mun waye yake son talaka a ransa kenan sai ka zauna kwata kwata ba za ka yi zabe ba zan zabe ba in ya zabe ban yi ba ba wanda ya sani mun hakura sai dai kuma masani akan harkokin shari'a barista Muhammad Ibrahim Zariya ya zare zaren zare jikin da wasu 'yan ƙasa ke ganin zasu yi a ranar zaben da ya ce babu wani dalili da zai sa a ce ga 'yancin dan kasa na zaɓe amma a ranar zaɓe kuma ya janye. Ya kamata a tsaya tsayin da ka ba ku zama yan cika tsere ba. Ka yi alkawari ka hau tukunya ka hau duro ka ce in an zaɓe ka za ka yi kaza amma ana zaɓen ka a nemi ka a rasa ka kayi kayi filfiladi ka gudu. To yanzu tsarin zaɓe ya sha bamban ana daɗa tsuke hanyar magudin zaɓe ne kullum saboda haka a dawo a rinka cika alƙawura ba mutum ya tsere ba ko kuma jama'a a zo a yi katin zaɓen nan. Da haka za ka samu nagari ka zaɓe shi kuma baka da wani abu idan an zo an mana bakar mulki da sauransu baka da wani hanzari da zaka zo ka ci gara kai zaben nan a bata maka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya bata maka dan a ce ba kai zaben bane ko baka da katin zaben ku duba ɗaya bangaren na ƙasar nan sun miƙe hurjan jan katin nan suke ba dare ba rana wa'inda suka ce shekara sha takwas a tura su su karɓi katin nan wanda katin shi ya ɓace ya je sabunta tun kafin lokaci ya ƙure ni ina ganin akai haka duk wani kauda mu mugunyan gwamnati wanda kai ganin gwamnati ta saba maka ya zo maka cikin sauki sai ka sa ƙuri'arka ka kau da shi nan take ƙuri'a yanzu tana tasiri. Washin me yasa wasu fitattun 'yan siyasan da ke hankoran haƙo babbar kujera ke tafiya sama idan sun sha ƙasa kuma su koma gida su ce a ba su kujera ko ma waye? Masani akan harkokin shari'a kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abakar ya ce rashin tsayayyar doka a ƙasa ya sa irin waɗannan 'yan siyasa ke nema su mai da demokradiyyar Najeriya ta 'yan nanaye. bangarori da farko ba su da yakinin cewar za su iya samun a waɗancan manyan kujeru da suke nema na biyu kuma akwai haɗama in aka zuga su a kan cewar an san su a najeriya don haka kowane kujera ma suna iya nema na uku kuma wani lokaci tunda akwai uncertainty kuma suna son su zama cewar suna da muhimmanci a tsarin jam'iyya sai su shiga gwagwarmayar da ta fi su za a tuna da cewar lallai sun yi takara lokaci kaza don haka in za a ba da mukamai sai kaga an sanya su ciki to duk duniya ma ba a irin wannan siyasar sai Najeriya to amma abin da ya faru kwanan nan musamman da shugaban majalisar dattijai Ahmad Lawal lallai babban darasi ne ga 'yan siyasan mu amma kaga kamar na gwamnan jihar Bauchi yayi abin da wa wayo kuma kaga har ya ba wancan ma sakatare kuma akwai bukatan majalisar tarayya su haɗu su yi dokar da za ta haramta irin wannan tsarin ta yadda mutum ba zai sayi kujera babba ba kuma ya zo ya sayi karamar kujera da zummar cewar in ya faɗi wancan zai dawo kan wannan kujera. A ƙarshe dai sabon ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa cikin jam'iyyar APC da shine mataimakin gwamnan Malam Umar Namadi ya ce a gaya wa al'ummar jihar Jigawan cewa ya riga ya san matsalolin da suka matsa wa jihar Jigawa da ake ake ganin kamar ta zagwanye har ma malam umar na namadin na naɗa gamman gaya wa al'ummar jihar jigawan cewa bai tinkari matsalolin da ke damun jihar ne kawai kai tsaye a babbar matsalar jiga shine an dogara ga gwamnati ga baki ɗaya kacaukan an kuma yadda za a yi a matsa warware ta shine abin da alhaji mahmud ibrahim abubakar ya fara yanzu cewar wani harkar noman nan idan aka inganta ta mutane za su samu abin yi su dogaran su ga gwamnati zai ragu masana'antu da aka fara kawowa mutane za su samu aikin yi sannan gwamnati za su samu kuɗin shiga a jigawa yan siyasa sun ce namadi zai zama gwamna kuma Lasi Mawalati mawalaci haka ne ban gane abin da kake nufi da mawalaci ba bata dai kamar yadda na faɗa cikin yardar ubangiji zai yi abin da ya dace domin inganta rayuwar jama'ar jihar jigawa domin amana ce za a bashi. Eh, yan siyasa ba za a bambanta su ba kenan. Yan siyasa ma yan jihar Jigawa ne. Ma'ana ba za a ba su kulawa ta musamman ba misali. Gaba ɗaya gwamnatin jihar Jigawa ba ta na Maiduguri ce ta jama'ar jihar Jigawa ce. Saboda kowa da ka sani a jihar Jigawa yana da haki ko za ɗan siyasa ne ko kai ba ɗan siyasa ba ne. To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama kamar na mako sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon da ke ganin za su gaba da miƙe kafa akan kujeru idan dai suna raye cewa kwana kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum aka ce yau ga gari ya waye domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 346 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallama daga kan wannan kujeru idan ma da za su yi arziki kenan sun gama babu wata magana ta kiranye kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro murin da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai shamsiya ibrahim hamza daga babban birnin tare abuja da mahmud ibrahim kwarin jihar kano sai kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da murin da kukan ji a cikin wannan wannan shiri da kan zagaye kasashen Afirka da kewaye. Ni Isa Lawal Ikara da kan shiri shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Kashi aiki aiki baka son mai ka a gai da na ikara sai ku tari gogan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai sa gaba kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz da Prime Minister Italiya Mario Draghi sun ziyarci birnin Cape jiya Alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Macron ya ce wannan wani muhimmin lokaci ne, sakon haɗin kai ne da muke aika wa 'yan Ukraine. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko ta ba da shawarar bawa Ukraine matsayin 'yar takara na zama mamba a kungiyar tarayyar turai yayin da suke Keb, macron charles da draghi sun gana da shugaban ukraine vladimir zelensky kwamitin majalisar wakilai da ke binciken tarzomar da aka yi a ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin amurka shekarar da ta gabata ya saurari bahasi jiya alhamis cewa tsohon shugaban kasar donald trump ya yi ta matsawa mataimakin shugaban kasar mike pence lamba kan ya hana majalisar tabbatar da cewa dan jam'iyyar democrat joe biden ne lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2020 jiragen saman amurka masu saukar ungulu sun kuza cikin yankin arewa maso yammacin kasar syria kusa da birnin jarablus cikin duhun dare kuma duk da rahotannin harbe-harbe da manyan bindigogi sun sake tashi tare da wani shugaban kungiyar is da ke tsare a gidan yari lamarin da ya zama koma baya ga kungiyar ta'addancin Sojojin Amurka da jami'an yaki da ta'addanci sun yi ta jinkiri wajen bayyana bayanai da dama na harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Alhamis da ya yi sanadin kame Hani Ahmad Alhurdi wanda aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar da ke da muhimmanci ga ayyukanta da ta yi a Siriya a baya-bayan nan. Farin da ke ci gaba da yin barna a kasashen Kuriya Arewa maso gabashin Afirka ya fi shafar kasar Somaliya inda aka yi kiyasin cewa kashi ɗaya na al'ummar ta miliyan sha shida na fuskantar matsalar karancin abinci. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da hantsi lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da hira da ɗan takarar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso yayin yakin neman zaɓe da ya kai a Edo Ikiti. sai kuma shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kariya shafinmu na intanet voa com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman wanda ya karanto labarai muhammad hafiz baballe